كل ها دي الله ادمي بانغولم با بانجيكو مولم با وهي زمان دي شي بنا فرق وكم فكم اتلك الخوف خوف نوشه نعم دداما صورو ya sako ainihin kullalle cikin jin daɗinsa wanda aka kulle shi da jin daɗi sau da dama tsoro ya karɓo shi baka gane ba hmm? tsoron Allah yanzu yi wani lokaci kata ya tara kayan jin daɗi yana cikin jin daɗi ta hanyar wannan ba sa ransa ya kulle shi ba hmm? amma tsoron Allah wa kana da sai ga ya sako shi tsoron Allah ya zan ka ki jin daɗin don zai sai na ce kai kaza ne kaza ne karɓo shi tsoron Allah tsoron Allah sai ya karɓo mutum daga jin daɗin kullum mutum misalin ka ɗauki kallo ana ke gashi daga cikin kayan jin daɗi mutum kullum ya kalli wannan fi ya kalli wancan fi yi menene wannan yi wancan menene kwatsan tsoron Allah ya zo masa sai ka ga tsoron Allah ya shiga ya karɓo shi daga wannan mugun kurkuku tun da kurkukun sha'awa ba kuwa zai iya ƙarfi zai iya karɓo mutum wuri idan za ka iya gobzar mutum da jini da menene na in ya koma da zai ci gaba da kallon shi amma ku shi tsoron Allah a ruwan sanyi zai shiga ya karɓo shi ya fasa can wurin din har awa idan ka ji ana zagin wata a shi bai kallon kowa daga shi aka yana kallon kowa kafiri ne shi kuma ke mutane komai ba ya ce ne na daina kallo kuma kayan kallo na na sayar to sai ce masa ai wani kafiri ne ai wani yanzu ina kallon kowa kafiri ne ni na ce muku kafirai ku ji tsoron Allah jama'a to kaga me ya karɓo shi karansa نعم وكم من وكم من أتكلم أنه هو لن وكم من مسافر إيه؟ <laughs> يعني أقب من إلى جانا بلقو قد استحكمت عليه شكرته شكرته اللذة تاني جاتات أمين تبدأ تقشي istaka ma abu da aka daure mutum aka amintar da daure in ko ba haka nan jama'a kai je ka samu wuce in ya daure sa ba a yanka idan ya daure shi ma za ga ina yi saboda ya dauri ba ma yadda za a iya tashi ga ita kafa an daure an yi menene kila saki kafa da sannan na kallon shi ba dama ya miƙe na kallon shi kawai ina wasan ka kan shi kaga isa kama imikin ya banka tsaye ne ne ne ba igiya ba ma za ta tsauru ba sai dai mai daɗin tsauruwa na'am ke kenan wannan to yanzu na yakubu kenan da ya tsaye ba dai na kuma ba wa kan min muhibbin kuma shi ne ga wannan ku? to wa kan min muhibbin lillah ita watil ardu min min da dama mai son Allah mai soyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala tsoron Allah ya sa irtawatil ardu ƙasa ta sha min da daga hawayensa da dama akwai mai tsoron Allah mai son Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da tsoron Allah ya motsa kada ya kara gaba da yana ta a ƙasa son Allah ya hau kan teburi daga son Allah tsoron Allah da ya sai gashi ya kusa kaiwa wancan rufin ɗin to shi ne mai son Allah martaba ne da dama tsoron Allah ya sa ya dinga kuka har ƙasa sai da ta sha'awa ya sa ta kun ɗan to kalas to sai inda ma za a tashi kenan wal khawfu laisa maqsudan li dhatihi shi fa tsoro ba shi ake nema kansa ba ya kenan tsoron khawfu ba shi ake nema ba ba a kan tsoron mutum zai samu lada ba ba tsoron ne a ce mutum ya kai martaba in ana kiran Allah yana kirma. ba shi ne ake nema ba a'a aikin da zai biyo bayan tsoron Allah eh ga wani misali ne kawai da wannan misali a ce ga mun zo da wata matsala an kwashe ana ta kuka ana ta kuka wannan kuka shi kenan kukan nan shi ake nema sai mu je mu shiga aljanna saboda kukan a'a me zai taimake mu daga kukan nan aiki da zai biyo bayan kukan kaga sai ya gyaru kaga kuka ya ba da fa'ida mutum ya tuna Allah eh? har ya kai ya yi kuka ya tuna amana ya yi kuka to daga kukan nan zai koma gida ya ce wane na cuce ka ko da baya cikin ma'aini abin nan don Allah ka gafarta mai ni yanzu wata harkokin ji nake kamar zan mutu ya ko gobe ka yafe min in baka yafe min ba to mu daidaita ka rage min in ba ka kaba ka je ka samu wanci ga kaza ga kaza baba ki gafarta min ga kaza ga kaza wannan ga ka fara gyara gidan ka koma dan kasuwa ne kai saboda na kallon yan kasuwa in ka san akwai wata irin munakisa da ake hadawa ka je ka gyara ta idan ma'aikaci ne kai na gwamnati ko mai aikin kansa ko menene daga nan in ka tashi daga wurin koke-koken nan in ka dira a ofis ya kanna mutane yau ba jiya ba ne ba ba a sake haɗa kai da ni ai kaza akwai kaza mun ƙulla mun ƙulla to yau ba ni abin da aka zo abin da ya shafi aikin ka abun sa hannu ka tabbatar da ba matsala ya cancanta a sa hannu sa hannu kaga an haɗa kaza za a yi abin da kaza ce na fita ba za a kulla da ni ba wanda aka kulla da ni ma na da na neman yadda zan warware a yanzu bari in tare na ta daina shiga mutu kuma idan ka tabbatar da ka sa gate da kyau barna ta daina shiga maka to shi ne za ka dawo cikin gida ka ga da wacce ɓanna za ku yi aran gama duk abin da bai ɗurɓe ba da sauran za ka da shi daga ciki daga zama sai ka wanke zuciyarka shi ne kuka ba da amfani amma kukan tsoron kukan zubar da hawayen ba shi ne ba da ka zubar da hawayen da me da daga cikin abin da kake ka bari da me da me na alheri ka kara in kuwa ya zama kayi kuka baka gyara wannan ba kuka a farawa kai daga duniya ka fara kukan kayan ka to haka tsoro idan tsoro har ya ta mutum ya kai mutum ga wani hali ba ya da kararo ake cewa bai iya ya rasa inda zai sa kansa to sakamakon aikinsa da zai biya zai kullo sakamakon tsoron nan arewa da zai yi sakamakon tsoron nan shine ake nema kukan ba shi ne ba tsoron ba shi ake nema ba abinda tsoron zai haifar step nan na hawa sama ai ba shi ne gaya ba ko me gaya zuwa sama idan ya zama kana samu hanyar da zaka je sama wani sabi na ron karshe ya zama shi an yi shi ne saboda sama amma ba shi ne gaya ba tsani ba shi ne gaya ba inda za a je incan shi ne gaya to ƙarshenta ta na wahalar da abin da yake ba bai da wahala ko wal khawfu laysa mai maqsudan li ليس المقصود أن نخاف لأجل أن نخاف ba manufa mu ji tsoro wai don mu dinga jin tsoro ba tsoron ne za mu yi da shi bal na hafu da ya kuna haufu wasilata ta sulhu a hawalana muna jin tsoro ne domin tsoron nan ya kasance wata hanya ce da za ta gyara mana rayuwarmu zata raya mana matsayinmu za ta kyautata mana mu'amalolinmu walau kana al-khawfu maqsudan li dhatihi lama dhahaba an ahli jannati inda tsoron Allah shi ake so a cimma zatinsa to ai eh, lati lama zahaba da tsoron bai gushe ba ga 'yan aljanna da za a ce za mu je aljanna mu je oro mu je oro mu more a can ko ana wannan ana cin ka je aljanna la khawfu ko alaikum wa la antum tazaruna kaga kenan shi tsoro ba shine gaya ba ka ji tsoro ne don ka gyaru ka ji tsoro ne don lakin lamma kana دخول آل الجنة الجنة منهيا منهيا القضية منهيا للقضية لما آه، لكن لما كان دخول الجنة شيء دخول على الجنة الجنة شيئين إن الجنة الجنة شيء كرشي منهيا إنها قارن القضية مثلا مثلا طوره أنا شجاع الجنة طوره يا قارشي wa ma huwa bi matsalobin minhum shi wannan tsoro ba abun nema ne ba daga gare su to abu ma gashi za a zo ga Allah Allah za a gan shi zai yi magana daga bakinsa ya ce ba zan ƙara fushi da kuma daga yau sai ka ga tsoro ya kare walai fiha amalu wala fil ibadati wa muqawamatul hawa wash shahawati الجنة ليس عمل فيها باب ايجاد كنت ولا اجتهاد باب اجتهاد في العبادة ومقاومة الهوى الجنة فتوة فتونا فتوة دا أبن ديكي سوف دعوة والشهوات هنا با الجنة باب ونن لما كان ذلك جوانا يكفن شيء إيه كان الخوف من أهلها ذاهبا كان الخوف ذاهبا كنا tsoro يا riga ya tafi min ahliha daga ولذلك قال الله تعالى عن أهل الجنة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون باب طول قريس إيه الجنة كما بازاسو يبقى إيه انسكي بقى ba su damuwa abin da ya gabata wa man khafa al-yawma amina gada jama'a wanda duk gita a yau ya rayu cikin tsoro tsoron gaskiya daga Allah wannan zai aminta gobe gobe zai aminta amma mutumin duk da ya aminta yau waman man aminal yau ma hafa gada duk wanda ke cikin hankalinsa kwanci a yau zai yi abin da yake so zai yi kaza ka tabbata gobe kiyama ko zai wahala Allah baya hada mutum da ibi ba a mace daɗi biyu bai yaduwa duk ɗan duniya zai azabtu a lahira duk ɗan lahira ainihin zai wahala duniya ba dama ka yi wayo ka lallabi duniya ka lallabi duniya ka ba ta abin da take so sannan kuma ka je ka hau ka samu lahira baya yiwuwa yiwuwa in kana tunanin da yadda za ka yi to dai da za ka yi wa kanka kalli da ba ka koma gefe ka yi tunani ka zauna kai kaɗai ka yi tunani tarihi za ka ɗauka a'a ayoyi zun turoto za ka ɗauka ka karanta in dai ka cire hawa to za ka tabbatar da bajin daɗi ɗauki rayuwar annabi ya karɓi wanda zai iya cewa ya Allah mayar min da dutsen nan zinari ya zama zinari ne kaɗai in zan ɗiba ya zama zinari in wani zai ɗiba ya koma dutse Allah zai masa wannan bai masa ba da aka ce kana son ka zama na ce a'a ina son in rayu talaka yau in ce in ƙoshi in gode wa Allah gobe in rasa abin da zan ci in ji yunwa in gode wa Allah ta kai ya ɗaura dutse a cikin rasa buɗin yunwa yara muna magana da su ɗazu mabiyan sama a ce yau a wani za a ɗauki bibiyan wa ɗaya a baka ya ishe ka yara suka ce ta kowai bibiyan wasu daban ne ke to na ce sai in ci dibino goma bai min komai ba ki ce wa wa ki maka wa ne aka imani suka fi wannan duniyar duk mutumin da yake daɗi ana nan ya ci abin da yake so ya sha abin da yake so ya ne da to ka tabbata ko zai wahala lahira wanda ko duk zai ji daɗi a lahira ka tabbata zai wahala nan duniya ba a haɗa amince guda biyu a mutum daya umar dan khattab radiyallahu anhu lokacin da sa sun kusa gana can gabas sun kai fargana amma ka lura ina yawa da riga mai faci faci har ana ashirin da mahon kayan shi har da wanda aka hada da fata amma kuwa lokacin na ɗan jinkiri idan aka haifi jinkiri yana da alamu mun kiyasta wancan lokacin ba ya ka sama ya fi dubu ɗari uku wanda za a ba idan mace ta aihu ta aihu shi kan ke to banda abin da ake ba ta alamu to ga da wannan ɗan ƙarami a ji daɗin rainuwa musulunci shi za ta je ta karɓa a zamaninsa har kafiri yana da mai kuke ce masa badalin taƙa'ud wanda yanzu an soke ko kwana shidan sokewa misalin wanda in ka gama aiki kila abin da aka tara ɗauko rabi a baka ci gaba da baka albashi kadan-kadan, ɗan dubu biyar ɗan dubu biyar ɗan dubu biyar ko ko dubu goma me ake ce masa ɗan ko to hatta dalilin kafiri aka fara biyan fansho ya tadda kafiri na bara yace ya aka yi yake ina kokari ne in dan tattara in samu in biya kuɗin jiziya jiziya irin ka zai biya jiziya yake iya eh. yake ka je ka sami ne a ofis ne ne umar kafin ne zo aka ba da duk wani tsoho musulmi ko kafiri ya tsofa a ci gaba da biyansa abin da zai ci nan da ya mutu to amma shi kuma yana cin abincinsa garau garau yana yawo da kaya mai face yana daɗi a gare shi kuma ya mutu a tsorace a zuwa lahiran ma yana cewa wani lokaci ya kuka ya kuka ya ce umar me za ka gaya wa Allah gobe kiyama me za ka gaya wa Allah riga da face guda kaza shi ne da zai samu a ce Allah ya yarda da shi ya zama da zunubinsa da ayyukansa na lada su zama daidai Allah ya ba shi haka ruwa inda yake yake ba eh? to saboda haka to shi ne mutum ya kan miƙe ka ci abin da kake so ka sha abin da gana ma ka fa abin da kake so kai baccin ka lokacin da kake so ka farka yayin da ka ga dama ko wannan ka ka yi zaton ko an yi za ka je san ka ji daɗi ko na da haushi a ce ainihin wai su sha goge su sha kiɗa su wani da aljada ta mai rabuci sakamakon ta zama na samu ainihin in iska suna faɗi yan duniya suna faɗi a cikin gari a yi harkoki a yi harkoki a gama su yi kiɗansu su sha kiɗansu su yi rawa su yi fasaje su ci abin da suke so in dai aljanna ce wacce ake magana sai ne rabo to wannan magana imamun kita wallahi mala ya kamata wannan baitin guda biyu in ma za ka rubuta suka ajiye a ɗakin ka dinga tuna maka wani abu zai tuna ba ba larabcin ne matsala ba ومن خاف اليوم أمن غدا ومن أمن اليوم خاف غدا والخوف يتعلق بالأفعال والنظر ينادى على علاقة دعيك ينادى دعيك والمحبة تتعلق بالذات والصفات tunda wannan tsoro zai shafi mutum ne mutum zai dawo ya shafi gababuwansa ya shafi maganganunsa aikin da za ka shi ne za ka ji tsoron Allah kai da eh, maganan da za ka faɗi shi ne za ka ji tsoron Allah kai amma so wannan ta ta'allaku bin zati ta shafi zatin Allah wasu fati da siffofin Allah ayyukansu mai ikonsa tausayansa namarsa kallonsa wayatsinsa wannan shi ne wani hada تتضاعف محبة المؤمنين لربهم wannan ya sa soyayyen muminai na ninkuwa ga ubangijinsu idan dakhalu daren na'i sun je gidan nema wala ya da haƙon fiha khawfun tsoro ba zai kama su ba ta kala ibn rajab rahimahullah wallahu wallahu khalaqal khalqa ليعرفوه ويعبدوه ويخشوه ويخافوه ونسب الأدلة الدالة على عظمته وكبريائه ليهابوه ويخافوه خوفا إجباري الله تعالى يا أهل halittu domin su san shi dole الله A akalan da nakalan hankalinka me ya ka tunani har kafin akwai mahaliki a hankalance menene ya sanar da kai akwai Allah ayoyi na nan ya sa ka gamsu dole ka tsaya ka nemi sanin Allah kamar waɗanda suka sani don ka tambayi wani baka gane ba je wajen wani zai zanar da kai idan kai tambaya aka zazzage ka ba baka amsa ba bai sani ba ne ba nemi wani zai baka koyi abu duhu bayan an san shi sai su yi masa ba yadda za a yi kabi abin da baka san shi ba waya shauhu su ji tsoronsu waya kafuhu wa nashabal adilla Allah ya kafa dalilai a adalla على عظمته ما في دوني أكن جرمان ألا دقيق وصد كرفص وكبر يائه ومن يرهابه جنس جد أراسا ويخافوه خوف الإجلال صوروا إن نجرم ماوى ووصف لهم شدة عذابه يا شفته مصر أنا من أذابه ودار إقابه دجدا دئتا ندى جدا ندى بنفا التي أعدها لمن عصاه وأن يأتانا دولنا جدا قدك وأن يسابا مفا ليتقوه بصالح الأعمال ولهذا قرر الله عز وجل سبحانه وتعالى في كتابه وأن يساك الله تبارك وتعالى يا ميميتا التافه ذكر النار قرر فكرر الله تعالى ذكر مالكنا في كتابه وما عده الله دا أبن الله يتاند شي فيها أولا جدا لأعدائه كما ينصر من العذاب نائهم عذابا والنكال وما توت عليه من الزكوم دا أبن ده ونن جدا يتطروا نائهم ونن أبنتي ko wannan ishi ko wannan ruwa da ake ce masa sakko wadare da abinci ne da ake ce masa dare nau'in kaya ne ko a ce nau'in azaba ne ainihin dai yi. Walhamin a jahannama na akwai ruwa ta tafasashe na azaba kamar yadda a duniya ma akan yi azaba da ruwa haka samu yan zanga-zanga sun ke watsewa a zo da tankoki a dinga ta ya samu su ruwa ashe ruwan zafi zafi zafi zafi da ba ta kai a ce a kwakwada masu sanduna ba to a lahira akwai azaba ta ruwa ta fasashe lafi da ainihin eh, salafi da sarƙoƙi sarƙan da za a ainihin ɗaure mutum dole ya ce maka a ce baka ta baka saba da zuwa gidan yari ba ko baka saba da zuwa inda ake horar da yara ba ka je za ka je wancan na tawa rakatan wancan na jan karfinsa kiri wannan na jan kiri kiri idan baka saba ba za ka ji hankalin kawai baka ba in kila mutum bai taba zuwa gida ya zace na ta wazan zagari a fito maka da jama'an ka kai masu wa'azi shi kenan wancan ya fito daga ce a buɗo shi na tsalle cap cap cap cap cap ya shigo masallaci lafiya zama wancan ya fito rakwatam rakwatam rakwatam rakwatam hannu da kafa shi ya zama zauna wa'incan su fito su biyu ba da masu rabu wa'incan su taho kaza ai ka tara maka so a gaban ka za su taru kila ai wajen mutum talatin suna taruwa Allah ya gama ta malam Yahuza bismillah hmm? akwai wani wuri. Eh, ban da sa wani lokaci wani lokaci ne sharrin sai a yi ba wata makala makala sai a jiyo sai a jiyo sai a jiyo sai ka ga an samu wata makata ana neman maka toka saboda ana neman ka da sharri ka zo samu yana akwai wa'azi ka je ka samu yana kila karshen ta wani abu kira ce na je gidan yare karshen ta ne wa'azi aka kan zama na na kama kuka ya je a wannan a kawo wannan a kawo wannan a kawo wannan a fara masa yan bayanai kila kara masa bayanai nan shi ne kaza nan shi ne kaza nan shi ne za a kashe nan shi ne za a yi kaza nan a karmukan lahu nan za a yi kaza nan za a yi kaza karshe ce ne koma gabansa na zauna kawai na kama kuka a wadu to Allah na da sarƙa na lahira wannan ta duniya ba komai ke ba wannan ta duniya wani lokaci ma za ka ji an sai gidan yare an yi kukan kura an fasa gidan duk yan cikin gidan sun dai ba kuwa daya wa zai fasa wancan eh, waye ya isa je ba ma yake magana abin da ko suranta ba ka suranta cewar wata rana za a samu wasu su yi kukan kuna a yi mutuwan kasko mai mutuwa ya mutu mai rayuwa ya rayu a samu don a kwaso mafi yawa a ciki da shi wani gada da wuri ne ga shi nan kayan daurewa a wuya daga kila an daure mutum kamar yadda za a daure ne ake daurewa a wuya rago ko akuya akwai hamako amma dai musamman da ko awaki ma ka kaga an sa me ake ce masa dangwali dangwali mun kuma yaren fulani da ya dauro igiyan daga nan zuwa can a sa su kusa kusa kaga wannan an ɗaure shi a jiki wannan agogorfa ne mutane ne ga suna a ɗaure wannan shi dangwali ga su cikin dangwali ka je da ko da ke zango a galibin cikin ƙasa ne kawai akwai shi amma dan dangwalin bai da kirki ne da kirki amma wancan zai awakin da ya haɗa an yi dangwale biyu ko dangwale uku haka a ne an tsatsara an fa'a fa'a wuya kuma sa kwace ce abinci kayo kayan kayo kayan ko wani ma aure a gyara masa to akwai inda za ka je ka taron mutane ne a kai wa haka ga kuma wasu ke na a gefe mutane da sanduna suna gadin su eh, ko wani zai gindi wa wannan sandan wanda za a muka masa ne can gefe ga bindigogi wanda za a kashe wanne ne za a kama a kashe yadda kasar zango za a fito da a ɗauro sa ka gaida ina allai menene a kana a wuce da shi da duka da menene a wuce da shi a shiga da shi kusa a yanka to haka cikin mutanen nan wanda ba a kashe ta a ce wane ne wanda za a kashe a zo da ɗan takardu a yi rubuce rubuce a yi kaza kaza shi ne kuce da shi kana kallon an wuce da mutum kila dangin ma na kallo za ta cewa ne shi kawai na ce muku to ya tafi sai abin da hali ya kila za abin da a samu a duwayi in ma tsagela ne zai gashi na dai kana kallo ya tafi zai dawo in an ma jibi shiru bai dawo ba sai da gina wajen tsaye kai shi a kai kuma ka ci gaba da kwana aure to a lahira can akwai na can shi ne aktar na duniya ba komai ne ba ka kwatanta na duniya da na lahira wannan ni'ima ce tunda za ta kai akwai lokacin da mutum za su roƙi mala'ika suna ce ya maliku ya shugaban tsaron wuta shugaban gidan yari ka roƙa mana ubangiji ya karɓi mu. Eh, ka roƙa mana ubangiji idan ka yi misali مما فيها من العظام من العظائم والأهوال da wani wannan abin ke jike min mafiya min al'aza'ili na manya-manyan laifuka wal ahwal wada'a ibadahu ya kira bayansa da dalika ila khasiyatihi wa taqwa wal musara'atu ila imtithali ma ya'muru bihi da yin maza maza a zartar da abin da yake umarni da shi wa yuhibbuhu wa yarda wa istinabu ma yanha anhu da nesatan abin da ya hani gare shi wa yakrahuhu wa yabahu faman ta'ammala alkitab alkarima wanda ya tsaya ya nazarin alqur'ani mai girma wa adara fikrahu fihi yayi tunani a cikin littafin nan na Allah wajada fi dalika al'ajab al'ujaba وكذلك السنة هكا وند يكرنت سنة دكيو الصحيحة التي هي مفسرة ومبينة لمعاني الكتاب ما فسرت ما بيان معنى الكتاب الله وكذلك سير السلف هكا رأيوا قبعت ذات التتم كدوين أبو الصالح أحلى العلم والإيمان ما أبوتا إلمي دا إيماني من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من تأملها وندد إذا نظر لا يوانسو علم أحوال القوم زي صنع لي وما كانوا عليه da abin da suke kai don shi ma ya ga ya koyi da su a yi tashabbuhi da su ko da ba za a zama irin su ba min alkhawfi ba والإخبات نصوره سبودا صوصون هنغو أبندا كيكيان ورندنا سنجا أبندا كيكيان القرآن دولي هنكان سواتا شيكي وأن ذلك تكن قد تدكي خشية إخبار وأن ذلك هو الذي رقاه وأن إنه يدقه سككي إن سككي سكتين أثرا وبدنا سكتين أثرا إلى تلك الأحوال الشريفة يهدوك قبالها مكتن ذا مكسسك أو ترى أيوة وأكسسك أمانا مكبي والمقامات الشاميات ده مقامو مما فدر من شدة الاجتهاد في الطاعات والانفكاك أنهم لينتوى عن دقائق الأعمال البكروهات أعمال البكروهات فضلا من أو عن المهرمات لا شيء والله